Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar lahadi 26 ga watan mayan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel shugaban amurka donald trump da babban mai baya shawara kan harkar tsaron ƙasa maganar sabon banta akan tsananin barazanar da koriya ta arewa ke haifarwa a wani sakon twitter da safe yau lahadi daga tokyo trump ya yi magana da ta sabawa wadda john bolton ya yi wanda ya faɗa manema labarai cewa ko shakka babu gwajin makamai masu linzami na baya-bayanan da koriya ta arewa ta yi ya sabawa dokar majalisar ɗinkin duniya wannan magana da bolton ya yi ita ce ta farko da wani jami'in gwamnatin amurka yi da ke nuna cewa gwajin makaman koriya ta arewa da ta yi ya sabawa dokar majalisar ɗinkin duniya a sakon twitter da ya kafe trump ya ce koriya ta arewa ta harba wasu ƙananan makamai waɗanda suka damu wasu mutane na da wasu amma ba ni ba haka kuma shugaban na amurka ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan shugaban koriya ta arewa kim jong-un cewa zai riƙe alkawarin da ya yi na ci gaba da soke shirin nukiliyarsa. a rantsar da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa a baina sauran shugabannin kasashen yankin da sauran jama'a masu yawan wajen dubu talatin a jiya asabar a pretoria babban birnin kasar na yi farin ciki da saduda da amana da kuka danka mani in ji ramaphosa wanda ya kara da cewa kuma ina sane da irin kalubalen da kasan mu ke fuskanta amma kuma na kwana da sanin cewa mutanenmu na cike da fatan ganin fiyayyar makoma Ramaphosa ya hau ganin mulki ne a bara bayan da aka tilasta ma mutumin da ya gada Jacob Zuma yin murabus sanadiyar tabar gaza iri-iri na almundahana ciki har da ta yin amfani da wajen dala miliyan ashirin na gwamnati wajen gudanar da gyare-gyare a rukunin gidajensa. jam'iyyar Nelson Mandela na ci gaba da mulki tare da zaben Ramaphosa amma farin jinin ta ya ragu a karan farko cikin wannan shekarar jam'iyyar ANC ta ci zaɓe da ƙuri'u ƙasa da kashi 60 cikin ɗari. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci ƙasar Rasha cikin gaggawa ta saki jiragen wato jiragen yakin ƙasar Ukraine uku da ma'aikatan jiragen sama da ashirin waɗanda aka kama a watan Nuwamba bayan wata wugar maya a yankin Kirimiya. kotun ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya da ke jamus wadda ke shari'a akan dokokin teku ta bayar da umarnin jiya asabar bayan wani zaman sauraron ƙaran da ta yi a farkon watan nan an kama jiragen ukraine ɗin ne lokacin wani fito na fito ranar 25 ga watan nuwamba a yankin tekun rasha wanda shine aron gama ta farko tsakanin sojojin rasha da ukraine tun lokacin da moscow ta mamaye yankin kirimiya wanda ake ɗauka a matsayin ya saba wa doka ukraine da ta tsaya kan cewa rasha ta dakatar da jiragenta a tekun baharum lokacin da suke komawa daga birnin odessa ukraine ta yi jayayya cewa dokar ƙasa da ƙasa ta kare jiragenta daga irin wannan kame karkashin dokokin teku Yau Lahadi ita ce rana ta ƙarshe da masu hawa babura da ake kira Rolling Thunder za su yi macin ranar bikin tunawa da sojojin Amurka da suka kwanta dama a birnin Washington. Ga yawancin mutane, Ƙungiyar da ta kwashe sama da shekaru goma tana maci akan babura ta zamto wani bangare na bikin Memorial Day da ake yi a nan birnin Washington DC. An kafa ƙungiyar rolin tanda ne domin wayar da kan al'umma kan mutanen da suka bauta wa ƙasa da rasa rayukansu ko suka ɓace a lokutan yaƙi. Shugaban ƙungiyar rolin tanda RT Miller ya ce takaicin aiki da ma'aikatar tsaro ta pentagon ya dame su game da macin da suke duk shekara domin bikin tunawa da mazan jiya ya ce masu ɗaukar nauyi da masu taka rawa a wannan maci da kuma masu sayar da kayayyaki ba a bar sun shiga harabar pentagon ba a shekarar ta gabata duk kuwa da cewa ƙungiyar ta biya duk wasu kuɗaɗe da ake bukata na neman izini. daga karshe hukumomi a afghanistan sun ce sun kama kusan mutum 100 ciki har da 'yan sanda da ke alaka da harbin bindiga da aka yi lokacin da ƙungiyar wasan kwallon cricket ta samu nasara kan takwararta ta pakistan a wasan neman shiga cin kofin kwallon cricket ta duniya wadda za a fara a mako mai zuwa mai magana da yawon ma'aikata harkokin cikin gida ya tabbatar da matakin tsaro da aka ɗauka yana mai cewa birnin wato harbin 'yan bindiga na ta mutum goma kuka saurara. to Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barka kuda yau barka mu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan harkokin mutanen da ke da bukata ta musamman. Ni ne Sule Mumuni Barma. A makon jiya kun ji yadda Aminu Ahmed Tudun Wada da wasu bakkansa guragu da tallafin wasu masu aikin walda suka kara zurfafa bincike daga aikin kera kekunan guragu zuwa kera baburan guragu abinda a wancan lokaci ke zama bakon abu a kasashen afirka ta yamma wanda kuma bayanai ke nunin ya taimaka wajen baiwa nakasassu damar zuwa makaranta domin neman ilimi a ci gaban hirarsa da wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari bakon shirin nakasa ya bayyana jihar lagos a matsayin wacce aka fi mutunta 'yancin nakasassu a zamanin da lagos din ke matsayin hedkwatar gwamnatin tarayya lamarin da ya danganta da halayyar jama'ar wannan gari a lokacin har yau diya wadda ake a lagos wallahi in kaga an taba nakasashe kwaya daya to an taba wanda ba nakasashe ba dari biyar saboda shi bai rabe abin da ya tsana a rayuwarsa mm. ya taba nakasashe ko gurgu ko makaho ko kuturu yana cewa yana gudun ya taba shi masifar da ta taba shi ta taba shi saboda in ya taba na kasa yana jin masifar duniya ce za ta taba shi saboda eh, zai zama haka saboda shi bai rabe abin da ya tsana akwai wani abu da suke kira da yarabanci ako ba a da ba a lan magyari hmm. masifa ta me yarabanci ne wani irin gagarumi wanda ko yanzu bai rabe yana tafiya kace masa alan magyari ako ba a da ba a lan magyari sai ya tsaya a kanka saboda ka Kai masa addu'a ta ƙarshe ta jafa'i ta jafa'i wacce kace Allah ya raba shi da ita oh, uh, wato ta kariya ke ta kariya kai masa addu'a ta kariyar duniya daga jafa'i da masifa daga jafa'i da masifa Allah ya kare shi da ita to zai tsaya saurare ka to saboda haka duk wani zaga ce ai ana faɗa a Legas an kashe na kasasuwan wallahi duk ba gaskiya bane babu mai mutunci da daraja da da wanda ake kare lafiyarsa da abubuwansa irin mai na nakasa nan guda. Amma cewa dole ce ta sa ake karewar hakan ɗin ko kuma a da tausayi a ciki. Eh. Kyama ce ta ba ta sa ta zama alkhairi ga nakasashe a Legas ko kuma a dai tausayi ne. Ai bai rabe a duniya ba wanda yake da aboki yake son ya mutunta shi ya bashi sadaka irin mai nakasa. Saboda shi yana ganin yana kyautatawa nakasashe to babu wata masifa da za ta same shi. na'am <laughs> kariya ce kariya ce a gurin sa wai da kuka dawo Lagos eh. ah, a daga Lagos eh. an juye mulki kun tsorata kuka dawo Kano eh. um, da 'yan canjin kuka dawo ne ko kuma a dai an dawo dai da 'yan babura kawai kenan. Ai da muka dawo da 'yan babura mu muka zo muka zauna a Kano sai muka ce to fa komai aljihu ba komai aljihu sai muka ce to ya kamata fa ku mu zo duk dabarar da za mu yi Kano garin mu ci. duk inda za mu samu kuɗi mu nemi kuɗi duk inda za mu sayan da mu mutunta kanmu ku zo mu mutunta kanmu. To haka kuma lura da yadda nakasassu ke gudanar da harkoki a cikin yanayi irin na kara zube a wancan lokaci ya sa wasu dattawa shawartar su akan maganar kafa ƙungiya yayin da a dai bangare aka bukace su da kafa sarautar nakasassu matakin da ke zama wata hanyar samar da haɗin kai a tsakanin mutanen da ke da bukata ta musamman daga nan ne kungiyoyi da masarautun nakasassu suka samo asali a najeriya akwai mutumin da ya fara gaya mana ya ce na farko ku je ku yi sarauta na biyu ku kafa kungiya sarauta ku tafi gurin sarakuna idan matsala ta kama ku ku tafi ku gina kungiya ku nemi ciyaman na karamar hukuma ku nemi dan majalisa ku nemi gwamna ma in za ku gani ku ganshi saboda ku faɗa masa matsalar ku saboda me saboda duniya tana tafiya da abu biyu tana tafiya da sarauta tana tafiya da kungiya to wanda ya fara kafa mana wannan ya ce meje allah ya ji kansa alhaji faruku muhammad dan kadai shi ya ce mu je mu kafa sarauta Shi ne mutumin da ya taba ba mu naira dubu don mu kafa kungiya mu yi jari a alif ɗari tara da tamanin kafin da ya rasu da tamanin da hudu eh, tamanin da biyar zuwa da shida ya ce ga naira dubu ɗaya ku kafa jari mm, ku zo na kungiya ku kafa jari na kungiya ku abin da za ku dinga yi wai kafin ya muku wannan um, ko da ita kuka samu jarin mota nan a'a ita mota wannan ai daga baya ne bayan mun riga mun bazu kowa ya san da bada da zai yi in kana da wata kadara ka sayar in za ka roƙi wani babban mutum a kusa da kai ya baka ko ka je gidanku a baka a lokacin muna haɗa keken gura goma akan naira ɗari takwas za mu haɗa keken guragu mu sayar a nan tsara 86 a nan tsara shida. muna iya haɗa kuɗi ne ku a yo ai shi kuɗi ka tashi ka neme shi shine abin yi amma ka zauna ka ce kuɗi za su zo maka ba za su zo ba ai kuɗi kowa ya ne neman kuɗi to ka san dai ɗan bal in ya shiga fili sai ya bubale yake samun tako mm. to haka ɗan adam sai ya samu kuɗi yake shiga ya neman kuɗi ya samu don kuɗi ba sa zuwa maka sai dai ka neme su da ko ka kafa ƙungiya ya aka yi? da aka kafa kungiya to anan ne fa muka fara dabaru hmm. cewa eh ba aminu tudun wada ne a'a ba aminu tudun wada ba ne ai wanda ya fara zama shugaban kungiyar guragu a jihar kano Allah ji kansa sunansa sa'idu zakirai dan zakirai ne hmm. a alif ɗari eh, gabasawa a alif ɗari tara a kano da da saba'in da takwas alif ɗari tara da saba'in da takwas muka je da saba'in ko da tamanin da saba'in da takwas muka kafa kungiya a kano ai muna Legas din ana kafa ta a ɗauko ta a dawo da ita aka ce daga Legas mu ɗauko ta mu dawo kano wai zancen kafa kungiyar eh, tun kafin ku tafi Legas ne ko kuma a kuna Legas ake zancen kungiya an kafa kungiya a Legas da aka kafa kungiya a Legas ta ta nakasassun Najeriya gaba daya na'am tun da can ne shalkwata ta kasa mm. to daga nan sai aka ce to fa kowa ya koma garinsu mm. ya kafa tasa saboda kowa ya tashi Legas zai zo mm, amma tunda kowa ya tashi Legas zai zo to me isa inda suke garu mulki to me yasa mutane kuma a jihohinsu ba za su zauna su kafa irin wayannan kungiyar te karfi ba mm. saboda a rage tafiya Legas din mm, a samu rassa a samu rassa Mm. to daga nan shine muka dawo na kano suka tafi kano na sokoto suka tafi na zamfara na kebbi na ina ne lokacin ma duk ba nan ba amma dai mm. sokoto ita ce headquarter gongola da borno duk wanda suke nan kowa ya koma aka je aka kafa rassa amma mm. babu reshen da ya kahu ya zauna har yau yake aiki fiye da yadda kowa yake irin na kano to a lokacin da muka dawo kano a wannan lokacin shugabanninmu na wancan lokacin irin su sa'idu Zakire irin su mala audu sheka irin su usman sakatare hmm. irin su ah, lawan ibrahim babura suka muka haɗu dai gaba ɗaya akwai kabiru ado ya kasai wai da kuka kafa kungiyar nan me aka fare abin da aka fare a gurin cewa aka yi na farko ku zo mu kasa kanmu kashi uku kashi na farko duk inda muka ga karamin gurgu mu sanya za a yi mu kai shi makaranta ta kusa da gidansu na biyu waɗanda suka zama ba za su iya zuwa firamare ba a lokacin to mu zo mu kafa gurin masana'anta wacce za mu fara koyar da kanmu sana'o'i sana'o'in nan wai mai hikimar kano yin haka yadda za mu yi mu rage bara don in ba haka muka yi ba saboda di yaran da sai muka gane cewa eh duk waɗanda suke 'ya'yan masu hali a kano ko kuma 'ya'yan 'yan boko na ƙasarsu da muka ga an saka su a boko sai muka ga ba sa shigowa cikinmu su ba sa zuwa barar balatala su tafi lagos ba sa zuwa a ba su sadakar kara ko abin nan sai suka sa su a magana ce to kun gan kuna son mu zauna lafiya nan gaba mu zama abin koyi eh to mu raba duk gurgun da muka gani mu je gidansu mu zauna da mahaifinsa mu ce ya sa mana wannan a makaranta saboda wannan gurgun yana da yayye yana da ƙarni ya za a yi su a sa su a makaranta shi da ba zai iya ɗaukan kaya ba a bashi kwanan bara wanda shi ya kamata a sa a makaranta su za su iya ci da kansu ko da dako ne sai muka ce to wannan dabara muka dinga sai muka dinga bin iyayen na kasassun har gida. To masararo nan za mu ja barke a shirin na yau sai kuma a makon gobe inda za a ji wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari da bakon shirin aminu ahmed tudun wada ni sulaimun muni barma da sauran abokan aiki muke ce da ku allah ba mu alkhairi salamu alaikum Dalla. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya Lokacinmu ne ya kamata a bamu an ce 35% affirmative action a bamu 35% ɗinmu. Shi Mr. President har yanzu bai kai 30% ba balle 35. Son mu nema mata goma sha shida ya kamata a kabinet din Mr. President ba hakuri ciki gaskiya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa shirin domin iyali a yau Alhamis 23 ga watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata, mata suka yi tattaki zuwa Majalisar Tarayyar Najeriya karkashin wata haɗakar ƙungiyoyin mata da nufin jan hankalin 'yan siyasa da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari kan buƙatar cika alkawalin ba mata aƙalla kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa na ɗauki ɗura ba zaɓe ba. Ganin yadda galibin mata da suka tsaya takara ba su kai labari ba a zaɓukan da suka gabata. wakiliyarmu madina dauda ta tattauna da waɗansu mata a wajen wannan gangami game da wannan bukata ga abin da suke cewa raliya zade ni kiba bola eh, abu ya kawo mu yau <laughs> shi ne muna so mu rukun babban buhari ici gaba da alkawaninsa cewa shi sai sa su mata a cikin kabinet nashi abun da muna roƙo shi saboda allah kare mun tafa alkawani kaya ne yayi yi alkawani ya kamata ice ka don a hausa yanzu ba mu da mata saboda mai kuma mata shi ne mun yawa a nan nigeria mu ne muna ba su duka eh, eh, eh, vote mu ne majority to me sai hannun ba sa so a mu a cikin cabinet gashi a national assembly ne mutum nawa ne mata na ne na wurin ba da kyau ana cuce mu fa kuma allah baya so aka mu mata muna da rai muna da eh, eh, eh, qualification wani samu ya yi komi a nan ga su mata inda suna edin yanzu du ministry ni ko agencies ni suna yi abun mai kiriki a wurin du abun da maza ba sa su yi a shine mata suna yi domin gode ma ala muna muna roƙo shi ya e ba mu chairman agencies chairman parastatals ministers abu da muna so ke fa. Sunana Madinatu haya. ina cikin wannan coalition na muna kokarin cewa a sa mata a guraren da ya kamata domin mu mata mu ne iyayen maza mu ne matansu mu ne uwayensu. To wannan hujja ce na cewa za ku iya tafiyar da aikin? Eh, domin in kin lura kin san cewa mu mata duk inda mata ta tsaya maza ma suna sara mana duk abin da muka sa gaba muna kai ga karshe su ma kansu sun san cewa in suka bar mata suka samu suka shiga waje to za a abin da ya kamata sabida haka muna son a yi kokari a national assembly din nan da senate su yi kokari su yi inclusive din mu mata su ba mu mata duk matan da ya takara don allah kara dinga hana su su ba su kuma su kansu za su ji dadin Najeriya za ta samu ci gaba. To an taba ba mace Patricia Ete ba a samu ci gaban ba. za mu iya kirga mazan da aka ba position da basu basu iya kaiwa ko ina ba amma muna magana mace ɗaya ko biyu yanzu ko ba haka bane saboda haka muna da professors muna da doctors muna da engineers muna da duk abin da ake bukata a mata we are very intelligent mata a ba mu dama a gani in su kansu ba za su ji dadin yaransu ba masu zuwa ba don yanzu ba muna tunanin jikokinmu ne kashi nawa kuke so cikin ɗari in so samu ne a ba mu 50-50 amma in ba za a ba mu 50-50 ba a taimaka a ba mu 35 in an taimaka an ba mu 35 za a ga aiki mata akwai cika aiki muna da kwazo muna da kokari mu mata muna nuna cewa we are committed. Honorable Fatima Talba. Wallahi mun zo ne mu roƙi shugaban ƙasa ya dube mu da idan rahama. Saboda tsarin mulkin ya nuna in an yi ma abin da ya maka ciwo zanga-zanga an yarda kai ta lumana ka nuna abin da aka yi bai daɗi ba ko kuma kana neman wani abu a share maka hawayen ka daidai ne wato mu mata mun daɗe muna cikin matsala Allah kulla halin mu ne muke da wajen kashi 56 a cikin kashi 100 miliyan biyu yanzu amma in an zo zaɓe mu za a nema a bamu gishiri a bamu suga a bamu duk abin da ya kamata idan an zo ba da ofis kuma sai a ce mata su koma kicin ko su koma su zauna a gida shine aikinsu to shi kanta abin da muke so jama'a su gane shiwa najeriya ta tana rayuwa ne akan kundin constitution ba akan ƙur'ani ba kundin tsarin mulki kundin tsarin mulki saboda haka ya ba mu dama maza da mata kowa ya nemi abin da ya kamata a gare shi don ya taimaka wa najeriya ta ci gaba kuma muna kaman yawan mata ya kai mu tallafa wa najeriya ta yi karfi na tabbatar babu kasar da za ta ɗore a kan kafarta ta jajirce ba tare da an ba da ana adalci a mata kuma ana cikin halin lafiya da kwanciyar hankali ba mata kuma abokanar lumana ne kuma ma'abotanta ne saboda haka muna roƙon mr president ya mana alkawari a bamu kashi hamsin ai kashi talatin kafin a je primaries ya kuma gaya wa jihohi cewa ya kamata a ba mata kashi talatin a kowane jiha amma babu jiha ɗaya da ta yi wannan abin da shugaban ƙasa ya faɗa. kina ganin wannan ne ya shafi eh, waɗanda suka tsaya takara a majalisa yanzu daga shekara 2015 zuwa yau mata a majalisar wakilai su 22 ne to a wannan zaɓe na shekara 2019 mata sun zama su 11 kina ganin wannan bayanan shi ya kawo koma bayan nan ina kyauta zaton yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo baya kuma baya ba wai shi kaɗai ba ne amma abu da yawa sun yi contributing mayin haka ɗin abin da yake faruwa shine gaskiyar magana idan ana so mu samu mu ma ana yi da mu dole ne a ba da wani yanayi a cikin tsarin mulkin najeriya inda za a ba mata abinan na, na, na, ba na zaɓe ba na ɗori a fara ba mu kujerar ɗori wato a ce kaman jiha kowane jiha ta ɗora mata kaman goma ko ishirin a kujerun zaɓuɓɓuka kin gane ba wai na zaɓe ba na ɗori idan an yi haka ɗin aikin da kika yi zai sa jama'a su ce nan gaba in ki tsaya ma a zaɓe su zaɓe ki amma in ba daga nan aka fara ba ban yi tsammani za su yadda mu nemi mu samu fasantar da muke nema ba amma shugaban kasa da yake mun riga mun shan jajirtaccen mutum ne kuma in yi alkawari baya karyawa ya alkawarin kashi talatin muna kyautata zaton a hamsin da muke nema zai ba mu talatin insha a tarayya kenan a tarayya har ƙasa muke so muna so daga sama har kasa abin ya je babu laifi a sami 'yan majalisa mata su kula da harkar mata a sama da ƙasa mata mu muka san matsalar gida mu muka san matsalar ma ƙasar amma sai ki ga an ajiye mu in kin yi magana za a ce miki a ko mata ko an ba ku mulki ai mun gwada mun gani ga wannan ministan petroleum ga abin da ta yi ga patricia ete ga abin da ta yi wato patricia ete ai mun yi majalisa da ita abin da yake faruwa an mata conspiracy ne ita din gaskiyar magana mazan ne suka kammale kansu a kanta suka yi ta sabotajin ɗinta daga kowane anga. Lokacinmu ne ya kamata a bamu an ce 35% affirmative action a bamu 35% ɗinmu. Shi Mr. President har yanzu bai kai 30% ba balle 35. Son mu ma mata goma sha shida ya kamata a kabinet ɗin Mr. President. Ba haƙuri ciki gaskiya. Hawa Evelyn Onyelo, tsohuwar shugabar ƙungiyar 'yan jaridu mata a Najeriya. mu gayyaci mata masu ruwa da tsaki domin tattaunawa kan wannan batu. Tambayar ita ce ta yaya ba mata waɗannan guraba za su taimaka ga ci gaban iyali. Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan muhawara. Yanzu a madadin wakili wakilinmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Salaban Abo da ya daidaita sautin shiri da ba da umarni. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayu. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya.